Majalisar da ke kula da tattalin arziki ta Najeriya wadda ta hada da gwamnoni da masu ba da shawara akan sha'anin tattalin arziki karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osin Banjo sun amince da cewar za a ɗauki mataki na inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara wa jihohi bashin waɗansu kuɗaɗe kamar naira miliyan ɗari takwas domin su samu tallafin ƙarin biyan albashi da allowance allowance da har yanzu waɗansu gwamnatocin jihohi ba su biya ba. gwamnan jihar kebbi atiku abubakar bagudu daya da cin gwamnan da suka halarci wannan taron ya komin karin haske dangane da abin da aka tattauna a gurin taron ana muhawara a ga inda ƙasa take ciki da tattalin arziki suke ciki lalurori waɗanda ke taɓin tattalin arziki mun yi maganar tsari na gwamnatin tarayya da aka hito da shi na ganin a najeriya in babu man fetur yaya za mu zauna wani irin ƙoƙari ne za a iya yi kowace jiha ta Najeriya da birnin tarayya su sarrafa wani abu wanda ana iya kai kasu duniya ma a sayar. Sannan an yi bayani na kokarin da ake na samun haraji ga waɗanda masu hannu da shuni waɗanda ba su bayyana yawan kudin dukiyarsu har dai dukiya da take waje. Sannan kuma jihohi aka ƙara bisa da tsarin da an kai na tallafa ma jihohi domin a samu kuɗin biya albashi ga jihohi da pension a kan kari aka bayyana cewa wannan wata ma akwai wani tallafi na miliyan ɗari takwas da kowace jiha domin buri na tabbatar da haƙƙin hakkin ma'aikata masu biyan pension. To amma wani bayanai da muka samu a fadar gwamnatin na nuna cewa kamar da yawan ku gwamnoni ba ku ji daɗin yadda taron ya kaya ba domin irin kuɗaɗen da kuke fatar za ku samu ba su aka samu ba. a ba gaskiya ba ne ai mu muna ma tausaya ma gwamnatin tarayya saboda ai tarayya ce da mu da gwamnatin tarayya duk hannu ya shuɗe hannu ne to amma a daidai lokacin da ake yabawa shugaban kasar shi ma yana kokawa cewa yana mamaki da waɗansu ku gwamnoni ma ke bacci cewa sun kasa biyan albashi kuma waɗansu ku zargin da ake da gangane facaka ce da sharholiya suke yi da kuɗaɗen da aka bada na biyan albashi da allows allows da fansho na ma'aikata saɓanin abin da mm. shugaba buhari ya yi fatar cewa waɗansu ku za su yi menene kuke cike dangane da wannan eh jihohi lalurorin su ya bambanta akwai jihohi gwamnonin da suka ɗauki mulki suka iske an tara yi wata goma sha takwas ba a biya albashi ba akwai jihohi da yawa da suka iske bashi mai yawa har da taimakon da ake samu ga gwamnatin tarayya har yanzu abin bai wadatu ba akwai wasu jihohi kuma da ake zargi da ba su sa kuɗin ba duka wajen biya albashi banda hujjar cewa na sani illadin abin da yake jihar kebbi gwamnan jihar kebbi kenan abubakar atiku bagudu a tattauna da ne da shi a abuja bayan da majalisar zartarwa ta sha'anin tattalin arzikin najeriya ta kammala taronta a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya